ma'anar sexist ita ce wani halin gwada wariya ta fuskar al'aura ko ta fuskar jinsi maganar musgunawa ta fuskar al'aura ya dangantu da duk wani halin aiwatawa ga gangar jiki ko ta taɓi ga kwakwalwa da za a wa mutum ya yi ko kar ya yi wani abu ko turjire ma wata doka a ƙasar Nijar musgunawa da ake ta fannin jinsi waɗanne ne nau'o'in musgunawa fuskar al'aura su ne ke ta aƙida ana iya zana fyaɗe cin zarafi matsin neman saduwa ita ma doka dokar aiwata laifi kan yanar gizo ta zayyana wasu ababuwa da za a aiwatawa kan yara ƙanana kamar nuna zirɗin yara ƙanana. Menene sakamakon musgunawa ta halin nuna wariya fuska al'aura? Sun kasance kan al'amura masu taɓa kwakwalwa, gangar jiki da kuma yanayin zamantakewa. Mu ɗau misali ta fuskar gangar jiki. diyama macen da aka wa faɗi idan tana ɗauke da budurjinta hakika za ta rasa budurjin nata kuma za ta iya ɗaukar cututtuka da ake samu ta hanyar saduwa. Za ta kuma iya ɗaukar juna biyu wanda da zai yi tasiri a kanta a cikin zamantakewa da al'umma akwai kuma yanayin yara wanda ake wa musgunawa ta wariya mai girma alkali ya ake iya kaucewa musgunawa ta fuska al'aura hanyoyin rigakafin su ne wayar da kai bale ma ku yan jarida da dadewa an san da ya mace na iya yin duk abin da ɗan namiji ke iya yi kenan ya kamata a ɗauke ta kan matsayi guda da ɗan namiji kuma a zanƙi hukuntawa a tona asirin masu yin hukumomin shari'a su ci gaba da hukuntawa kuma ya zan ana hukuntawar aina don a shahe ma wa'anda suka fuskanci lamarin hawayensu da su da mahaifansu kuma a yi hukunci ko daga jagora ne na bariki. waɗanne matakai ne gwamnati ta ɗauka don kaucewa wannan musgunawa ta halin nuna wariya ta fuska al'aura a sa kes din hannun shari'a to amma kamin a samu yin hakan sai an bayyana abin da ya faru tuku in aka san da shi sai a yi zancen ga shari'a wadda za ta hukuntawa kana amma wanda ya laihin hukuncin da ya dace da abin da ake waɗanne hanyoyi ake bi don fallasawa kai ga shari'a ko da irin wani al'amari ya faru a nuna kin amincewa sai a kai zancen wajen mahukunta na police gendarmerie har ma na guard national ko kuma a tuntuɓi ƙungiyoyin kare 'yancin ɗan adam da na kariya mata da yara ko kuma san bai ma a zo a kotun shari'a a bayyana abin da ya faru wajen babban alkali da ke shugabancin bincike idan an samu hujjoji masu ƙarfi shi kansa zai ƙara bincike ta hanyar samun wasu labaru kuma a yi shari'a a ginda ya hukunci condamnation.